To jama'a kamar yadda kuke gani zan shiga shafin nan kun na shiga wallet ɗina sai in danna anan sai kuma in danna ana Na muku magana akan bidiyon nan sai selecting BNB ka danna ana kashe yana loading sai ka danna akan account kamar yadda kuke gani ka danna za ka zo kun ga zan cire 0.12 sai ka zo ka danna ka redeem ka danna confirm successfully. To yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan ya successfully sai kuma koma wallet ɗina. zan refreshin wallet ɗina. Kun ga na refreshin za ku ga ya ƙaru. Wannan na jiya ne da na cire. Sai ka ci gaba da refreshin Za mu ɗan jira kaɗan gashi na refreshin na ka refreshin kenan. na ka refreshin kenan. To sai in koma baya barin fita ga baki ɗaya daga cikin wallet ɗin. Sai na sake buɗewa. Za ku gani gashi nan za ku ga ya ƙaru. Sai in danna a kan, tita USD. Kun gani gashi nan ya shiga 0.12. Kun ga daloli na anan za su ƙaru. To kun gani gashi na shiga 0.12 kuma ga daloli na sun karu To jama'a wanda bai cika shafin nan ba ya yi sauri ya hanzarta ya cika domin shi ma ya samu garaɓasan sannan Don haka jama'a ku kasance tare da ni zan ci gaba da kawo muku sababbin bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Don haka na bar ku lafiya.